mummunan harin da ya laƙume rayukan sojoji sama da saba'in a makon jiya a barikin sojan inates da ke kan iyakar nijar da mali wata alama ce da ke nunin ƙungiyoyin ta'addancin sahel sun fara gawurta saboda haka ƙasashen wannan yanki suka shiga yunkurin takawa wannan sabon al'amari birki. Le champ d'opération des terroristes s'élargit de jour en jour. Le matériel de guerre dont ils disposent, de plus en plus sophistiqué, se renforce. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu mai masaukin baƙi na cewa 'yan ta'adda sun fara fyaɗaɗa hare-harensu zuwa wurare da dama, haka kuma suke amfani da nagartattun makaman yaƙi, abinda ke nunin sun fara samun ƙwarewa a fannin dubarun yaƙi, saboda haka suke afkawa jami'an tsaro tare da nuna kyama ga abokan hulɗarmu kamar yadda suke amfani da wasu daga cikin jama'armu don nuna ƙiyayya ga sojojin kawance masu sansani a yankin sahel to ya kamata waɗanda ke wannan aiki cikin sani ko rashin sa da masu sukar mu da waɗanda ke ganin ya kamata a rushe wannan tafiya su sani munin wannan halayya tasu ya fi a kai wa dakarunmu hari muni. Shugabannin kasashen Jason Sahel sun sake jaddada kira ga kasashen duniya akan bukatar su dubi halin da ake ciki a wannan yanki da idan rahama. Sannan sun kuduri aniyar kaddamar da wani farmakin da aka yi wa lakabi da Operation Takoba a kan iyakokin Mali, Nijar da Burkina Faso. kamar yadda ministan harkokin wajen Nijar Kallahan Kurau ke karin bayani. Tun da yanzu mun gano nan ne terrorist suka san su kori mu su zamna su yi wuri inda za su walawa inda za su ci gaba da matsa kasashen mu. Nan da kwana biyu nan da kwana uku duk za ku gani wannan sojawa na kasashen mu da Nijar da Mali da Burkina da Mauritani da Chad za su kwaso cikin sojawan nan da wani waje a zo a ƙara yawan su nan kusa inda muka shi ana kai hari yana ci gaba bunƙasar safarar makamai da miyagun ƙwayoyi da ayyukan haƙar zinare ta bayan fage na daga cikin abubuwan da aka gano cewa suna samar da kudaden shigar da ke baiwa 'yan ta'adda damar ƙara girkuwa a yankin sahel saboda haka ƙasashen jason sahel a ƙarshen taro suka yanke shawarar ɗaukar matakan yaƙi da waɗannan haramtattun sana'o'i Il décide de mettre particulier sur la lutte contre le trafic d'armes et de drogue et clandestin, principal source de financement du terrorisme au Sahel. Shugaba Isu Muhammadu da Rock Christian Kabore da Muhammad Ulga Zuwani da Idris Debi da Ibrahim Bubakar Keta sun lissana a makwantan sojojin nan 71 da suka rasu a harin da 'yan ta'adda suka kai a barikin sojan Inates da nufin girmamawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.